and keenly look forward to working with you to make Nigeria food secure. Abubakar Kyari ya bayyana cewa dadu manoman sun san arzikin da ke cikin noman alkaman abin da za su tsaya a kai kenan. Shi kuma in ba ba karfafa nomansa ba sai yanzu ne bana muka gani kagan kamar misali kamar na jigawa da muka ba su ton eh, hektar dubu arba'in wancan bara sun yi hekta dubu hamsin da biyar yau bana abinda suke abinda gwamna ya mana mun yi abin ba su dubu arba'in su masu suna yin dubu arba'in a kansu kayan dubu tamanin kenan kuma ya ba mu assurance na cewa nan da 2030 zai kai hekta dubu ɗari biyar to kuma ko ina ne haka mutane sun fara ganin amfanin alkama abin da ya dace abin da ya kamata mu yi sama da mu duba mu gan lokacin da ake alkama da lokacin da ake shinkafa don wurare da yawa su sun fi saba da shinkafa din to muna so mu duba mu ga mu sa mechanization kamar su traktoci da harvesters inda za a yi sori sori a cire shinkafa a samu a yi alkama a wurin kazalika ministan ya ce ya zama mai muhimmanci a kawo iri mai inganci don samun yabanya mai yawa yana mai misali da yadda a ɗan ƙaramin fili kadada biyu ake samun ton goma na masara a masar babban manomi alhaji isa tafi da mafindi da ke cikin ta taron ya ce in an yi amfani da ƙwararru za a cimma wannan nasarar musamman daidai lokacin da shigo da abinci daga ƙetare ke shafar farashin albarkatun noma na cikin gida in an girbe shinkafa a gona in an sarrafa shi an cire buntu an cire ciyawa an cire shinkafan ci to a najeriya ana duban shinkafan ci ne kawai ba a duban buntu da ciyawa duk abin da ake cewa kasa ba ta da taki tana mutuwa untun shinkafa kawai zai take ta da shi ya raya shi ya sa hekta ɗaya na masara ya ba da ton goma untun shinkafa zai mana wana amma yadda za a yi shi ne za a shimfiɗa shi ya yi kamar kafa ɗaya kauri ya yi kamar mita goma zuwa mita arba'in a sa shanu kamar ɗari su yi wata guda suna kwanciya a kai su yi kashi su yi fitsari a ɗiba a binne a sake wata ɗaya sake bayan ya kai wata uku sai a kawo mpk a hada da shi sai a zuba a fili tractor ya kapce a zuwa shuka masara ba shi yawa ɗaya da zai tsira don kai maimai taron ya ba da shawarar tallafawa manoma da na'urorin noma masu amfani da hasken rana wajen noman rani ba da lamuni mai sauƙin biya da kuma sayan amfanin gonan daga hannun manoman Nasiru Adamu Elhikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.